من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوا مسلمين لا رقم الله سبحانه وتعالى بيترقى من الكاوى وأيكم من الخير ya roƙon shi ya ƙara mana himma da ikhlasi ya karɓa mana dukkan abin da muka aiwatar domin sa gafarta mana kuma kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alayhi bayan haka muna ƙara a abin addu'a ga rasuwan dan uwa kuma aboki dr ashir muhammad awal da allah ya mai rasuwa jiya wanda yake malami ne a wafrod wanda duk ya san wafrod forum ko kuma yana sallah a can akwai ranakun da yake karantarwa a wannan wajen ran lahadi eh, eh. da jiya dai an waye gari haka Allah mai rasuwa da safe haka na roƙo Allah ya gafarta masa kyautata makoncinsa kuma ya karɓa masa kyawawan ayyuka na yada addinin musulunci da ya yi gafarta masa kurakuransa mu kuma ya samu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau 28 daidai ga watan Muharram na shekara ta dubu da da da hudu talatin bakwai hijiriya wanda suka yi daidai da sha ɗaya yau ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a inda muke karanta wannan littafi wanda yake fayyace mana a ƙidun shi'a al'imamiya waɗanda suke bin limamansu goma sha biyu ɗin nan wanda suka takaita jagoranci da limanci da wilaya a kansu yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a tambaya ce ta talatin da biyu wanda take cewa mal muradu inda shiyuhi shi'a بنصوص القرآن الواردة في ibadati. العبادة a wajen شيخنا Shi'a. manya-manyan hamshakan malaman shi'a ya suke ɗaukan duk wani nassin alkur'ani da ya zo a kan tauhidul ibada akan tauhidul ibada a alamu sunnatul manshura mun karanta duk abin da ya zo ayan da ta zo wajen tabbatar da tauhidul ibada shine bawa ya kaɗaita Allah tsantsan kaɗaitawa wajen ibadan da yake to shi ne tauhidul uluhiyya to duk inda tauhidi ya zo kalman tauhidi ta zo ita ce kaɗaita Allah kaɗaita Allah a wajen ahalus sunna to su kuma malaman shi'a me suke nufi da aya da ta zo a kan tauhidi mu a wajenmu kaɗaita Allah wajen ibada su kuma tana da irin wannan ma'anar suke ba ta ko wata ma'ana ce daban shi ne wannan tambayan take abin nan idan aka ce kadaita Allah kadaitawa kadaita tauhid tauhid su menene tauhidi a wajensu ina fata an gane jawab ma'anan yadda su suke fassara duk wata aya da ta zo akan tauhidi almuradu biha abinda ake nufi da wannan suke nufi da wannan ayan a wajensu taqriru wilayatu aliyin radiyallahu anhu wato ayan tana tabbatar da shugabancin ali ne shi kadai opposite ɗinmu mu kuma a tabbatar ibada ga Allah shi kadai a wajen ahlus sunna su kuma a tabbatar da shugabancin sayyidina ali shi kadai kar a yi kwamfiyarin wani da sayidina ali balle har a ce ya fi sayidina ali yadda ake kira sayidina abubakar shi ne number one sayidina umar shi ne number two sayidina usman shi ne na uku ai wannan mugun kafirci ne ma a wajensu saboda haka duk ayan da ta zo akan kaɗaita Allah tauhidi tauhidi bi ma'ana kaɗaita sayyidina ali suke fassara ta a wajen ne a wajen shugabanci wal imam eh, da kuma ne da kuma wal a'imma da kadaita shugabanci bayan sayyidina ali ga waɗannan limaman nasu goma sha ɗaya including ali sha biyu to ka takaita shugabancin a kansu shine ka yi tauhidi in ka yi including wani cikin waɗannan nan ne ka yi shirka ka yi associating waɗansu tare da waɗannan limaman goma sha biyu ta zama to tsantsan mushiriki a wajensu kenan wa suna da wata ka'ida suna da wani wato wata doka a aƙidansu a mazhabansu da take cewa annal akhbara lalle dukkan labarai mutabafiratun sun zo masu ɗimbin yawa fi ta'awili shirki wajen tawilin kalman shirka mu a wajen mu sunna idan muka ce shirka ita ce ka hada Allah da wani a wajen ibada to kuma su kuma suka yi tawilin kalman shirkan sai suka ba ta ma'ana saɓanin ma'anan da aka sani a aƙidan ahalus sunna domin ta'awi a shirku billahi wa shirku bi ibadatihi wato in ka ji mu a wajen mu shirka da Allah ko shirka wajen ibadar Allah shine ka hada Allah da wani wajen ibada su kuma sai suka canja suka yi tawili suka mai da ashirku billah shine ashirku fil wilayati wa shirku fil ibad bi ibadatihi shine ashirku wal fil imama yawa in kai shirka a can a da ahlus sunna ka haɗa Allah da wani su kama wajensu in kai shirka ka hada sayyidina Ali da wani a shugabanci su in kaji sun ce wane mushriki ne a wajensu to wanda bai yadda da cewa sayyidina Ali shine kadai shugaba makadaici ba sannan kuma sauran limamansu mu kuma ahlus sunna idan ka ji an cewa yana shirka ko yana zuwa wajen boka ko yana zuwa su sujada ma wani kabari ko yana rike da wani shehi ko yana rike da wani wali da yake bashi matsayin da da sifofi da suka kai na Allah to su kuma ba haka bane ai ma'ana yushraku al imami man laysa min ahli imamati shirka a wajen su shine ka ɗauko wanda baya cikin jerin gwanon waɗannan mutum goma sha biyu ka shigo da shi cikin cikinsu shine ka shirka ina fata an gane ko yawa su waɗanne ne aliyu ibn abi talib na biyu sai alhassan na uku sai alhusain na hudu sai aliyu ko bin Hussein, sai muhammad bin ali sai ja'far sai musa shine na bakwai sai aliyu sai muhammad sai aliyu sai alhusain sai muhammad su ne goma sha biyu in nan to a wajensu mushiriki shine ya shigo da wani cikin jerin gwanon waɗannan ya cusa shi a cikin cire wani to shi ne mushriki a wajensu amma idan ka yadda da waɗannan kai mai tauhidi ne ko da ba ka sallah akwai tauhidi da ka yadda da waɗannan limaman ka yadda da shugabanci sai ali wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana ce shi ne yushraku ma'al imami man laysa min ahli imama shine ka yi tarayya da limamin su da mutumin da baya cikin waɗannan limaman wa an fi zama a wilayati ali muhammadin wilayatu ghairihim sannan ka riƙi shugabanci da soyayyan waɗansu mutane daban waɗanda suke ba familin waɗannan mutanen ba ne su ne ali muhammad fa makalan misali in za su ja maka aya za su maka tafsiri misali qaulullahi ta'ala inda Allah yake cewa walakad uhiya ilayka mu a fassarar mu kenan na ahli sunna da kuma yadda magabata suka fassara wannan ayan ita ce walaqad uhiya ilayka hakika an yi wahayi a gare ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ila allazina min qablika da waɗanda annabawa da manzannin da suka gabace ka duk Allah yake irin wahayin da na maka shi ne na musu menene wahayi ya Allah la in ashrakta idan ka kuskura kai Muhammad ka zame kai shirka sallallahu ka hada Allah da wani to la yahbatanna amaluka da dukkan ayyukanka na annabci da darajanka na annabci da nake baka da ibadarka gaba ɗaya ta ɓaci wala na minal khasirin kuma ina tabbatar maka za ka kasance cikin wanda suka yi asara to annabi duk annabin da Allah ya aiko ko manzo sai ya masa woni in ka kuskura ka janye za ka biye wa kafirai kun sa akwai lokacin da suke zuwa ko su ce annabi ya zo kawai yau a bauta ma gumakansu gobe sai a haɗu kuma shi ma a bauta wa Allah Muhammadu da Allah ya saukar da aya ce ƙulya ayyuhal kafirun ka kira su ka shelanta musu da babban murya ka ce ya ku taron kafirai la a abudu ma ka abudu har abada ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna mana san kuma a cikin akwai wanda har abada ba za su bauta ma wanda nake bautawa ba shine Allah subhanahu wata'ala wala ana abidun ma ni ko ban kasance daga nan har gobe kiyama mai bauta abinda kuke bauta ba kuma na san haka wala antu abiduna ba abu to saboda haka lakum dinu ko ku tsaya a addini ku can ku tsaya a nawa a ce yau mu haɗu mu yi naku gobe mu ku haɗu a yi nawa kowa ya tsaya a nashi to kowane annabi Allah ya masa wani domin kowane annabi idan Allah ya turo shi manzo sai kafiran zamani sun yi attempting su jawo hankalin shi irin a haɗu kai a zamo abu ɗaya so sa annabi ibrahim ya fito ya ce ya faɗa wa mutane sa ce inna bura'a minkum wa abu ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billah ko annabi ibrahim ya kira mu al'umman sa mutanen sa shelanta musu yace ya ku mutane mu innan ni da mabiyana kafarna bikum mun kafirce dukkan aqidan ku da addininku da ababen da kuke bautata wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u kuma kiyayya da gaba da kyama ta bayyana tsakaninmu da ku wannan kiyayyan da gaban da kyaman tana nan abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu sai da kuka yi imani da Allah shi kadai to ranan gaba da kiyayya za ta kare a tsakani to Allah ya ce duk annabin da zai zai koyi da annabi Ibrahim shine millatu Ibrahim shine ake so kowane mutum ya rayu a kai kai musulmi ne eh, ba ruwanka da kafiri da mushriki kawai makiyin Allah sai Allah ya kawo inda dai ya yadda mana mu yi alaka menene haƙƙin 'yan makwabtaka kasuwanci a tsakanin haya da makamantansu to wannan ayar ga yadda malamai magabata suka fassara ta amma a wajen shi'a fa a littafi mafi inganci mafi dogaro a wajen shi'a kama na hadin a sashi kitabin inda shine in ashratta fil wilayati ghayrahu ya muhammad haƙiƙa mun maka wahayi laqad uhiya ilayka mun maka wahayi ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila allazina min qablika da annaba da manzannin da suka gabace ka la in ashrakta idan ka kuskura ka haɗa wani mutum a wajen shugabancin sayidina ali ka ɗauko wani kake shi ma yana da wannan matsayin to la yahba tsanna amaluka ya Muhammad za mu bata dukkan ayyukanka kuma za ka kasance cikin wanda suka yi asara a gobe kiyama saboda haka wilaya ta sayidina Ali ne kai in ka kuskura kai associating wani kace tare suke da sayidina Ali to ku duba yadda suka fassara wannan ina fata an gane ko wa minha ku duba wancan fassaran a usulul kafi shi yasa nace muku littafi mafi inganci da daraja a wajensu wannan usulul kafi kar manta wanda bai shi ya wallafa shi littafi talatin aka kara ashirin ko yawwa wa minha daga cikin hujjoji maftarauhu ala maftarauhu ala abi abdullahi abinda suka kirkiro suka danganta shi ga abu abdullahi shine wane ne al-Husayn annahu qala wai ya ce wa hashahu aka tau kuma bai faɗa ba wai ga yanda shi sayyidina Husayn da kanshi ya fassara wannan ayan fi qaulihi ta'ala zalikum ma ayan tana magana ne a suratu ghafir bi annahu إذا دعي الله وحده wa in يشرك bihi تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير Allah yace zai sanya kafurai a azaban wuta mai tsananin gaske farkon ayan kenan sai Allah yace ce dalili da ya sa zan muku azaba mai tsanani bi annahu idza du'iya Allah wahdahu idan ana bauta wa Allah ana kiran Allah shi kadai kafartum sai ku kafurce ku bauɗe. wa in yushrak bihi idan kuma an zo inda ake shirka da Allah a hada shi da wani to tu'minu nan kuna imani da wannan to fal hukmu hukuncin abin da kuke yi nan yana ga lillahi aliyyil kabir yana ga Allah madaukaki kuma mai girma yanda asalin ayan ta zo a fassaranta a littattafai kenan to amma su suka ce Allah ce zan muku azaban wuta mai tsanani ya ku kafirai me yasa ya Allah zalikum dalilin azaban bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu wato idan aka ambaci Allah wajen kadaita shugabancin sayyidina Ali kafartu sai ku kafirce wa in yushrak bihi idan aka ɗauko wani aka haɗa shi da na ali aka nuna ya fi na ali to tu'minu na yi ku imani ku ce abubakar ya fi ali in a nan ne tunda an haɗa shugabanci da ali nan za ku yi imani in aka ɗauko umar aka ce yana sama da ali tu'minu in aka ɗauko usman aka ce yana sama da ali tu'minu amma idan allah ya kira ku ya ce ku kaɗaita sayidina ali in nan shi kaɗai kar ku haɗa shi da kowa kafartu nan ka ku kafurci amma in an kira ku zuwa ga a haɗa darajar sayyidina ali da wani nan ne tu'binu Allah ya ce wannan shine dalilin da zan muku azaba mai tsanani kun ji da suka fassara suka yi tawilin aya bi ma'ana idza zakara Allah idza dhukira Allah idan aka ambaci Allah wa wahida aka kadaita Allah ta hanyar wilayati man amara Allah bi wilayati ta hanyar kaɗaita shugabancin wanda Allah ya yi umarni a kaɗaita shi da shugabanci ne wa kenan Ali to kafartum sai ku kafurce wa in yushrak bihi idan aka ɗauko wani kuma wanda baya cikin limamansu su lahu wilayatu wanda bai da wannan haƙƙin shugabancin tu'minu sai ku yi imani bi anna lahu wilaya cewa shi ma yana da abin nan in kuka ɗauko sayidina Abubakar da baya cikin wannan sai ku yi imani da shi ku ce e abubakar ne fiyayye na ɗaya in aka ɗauko umar wanda bai cancanci wannan shugabancin ba sai ku yi imani ku ce kun yarda da cewa na umar shine halifa na biyu in aka ɗauko Saidina usman wanda baya bai cancanci wannan mukamin ba sai ku alu suna ku ce e kun yi imani shi ne na uku ina fata an gane ko amma idan aka ce ku yadda ku zubar da waɗancan duka ukun ku yadda ali ne shi kaɗai to nan ka fartu. ina fata an gane yadda suke fassara haka yan tawili ne to ku duba wannan sharhin a tafsirul ummi tafsir wani hamshakin malamin su dan kum kum wani babban birni ne a can ina fata an gane ko kamar ka ce kai wani babban malami dan kaduna a ce tafsirul kadnawi malam aliyu al-kadnawi wato tafsirin wani malami mai suna ali dan kaduna to shi ma da yake can malamin daga kum akwai wani birni su a can kum sai aka danganta shi da garin aka ce kummi ba kumme ina fata an gane ko wa minha daga cikin fassarar su na shirka da tauhidi maftarahu ala maftarahu ala abdullahi rahimahullah abi abdullah wani kirkira kuma da suka yi na ƙarya suka danganta shi ga abu abdullahi wanda shine hussein allah ubangiji ya masa rahama ya yarda da shi shi saidina hussein waɗannan bayan allah ne salihai amma sun kirkiri ƙarya suka danganta su zuwa gare su wai cewa ya ce ga yadda ya fassara wannan aya hasha lillah ya ce a ilahun ma'allah a ilahun ma'allah Allah ya yi wata ya ce a can a cikin suratu ina jin namni ya yi waɗansu tambayi ya muku kaza ya muku kaza amma yamliku sam'a wal absara waye saukar muku da ruwan sama ya ba ku kunne da ji da gani da menene a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da Allah ne da ya muku wannan babu bi mana Allah shi kadai ne to su wajen fassaran a ilahun ma Allah wani Allah ne tare da Allah sai suka ci ai imamu huda ma a imamu dalal a ilahun yanzu akwai wani shugaba batacce da za ku bi ma'allahi tare da wannan shiryayyen shugaba allahu na biyu din shi ne ya sayi na ali a ilahun akwai wani allah daban ne da ya dace ku bi ma'allahi tare da wannan allah naku sayi na ali ina fata an gane ko ai imamun huda shin kuna da wani jagora shugaba ne na shiriya ma'a imamin balal hmm? ka hada imami shugaba na shiriya shine Sayyidina ali ma'a imami balalin tare da shugaba tacce mai batarwa bi ma'ana in kan ji suna ce shugabanni batattu masu batarwa Sayyidina abubakar umar usman wannan shi wato ka ɗauko bayan ga ilahun ma'al eh, ga sayidina ali akwai wani a ilahun akwai wani abin bauta akwai wani jagora daban ma'allahi tare da wannan jagoran sayidina ali akwai wanda za ka ɗauko shi ka haɗa su ma kai kwamfiyanin insu yadda su suke fassara su ya zubillah wannan tafsirin ka duba shi ta'awilul ayati zahirati wato fassara ayoyi na zahiri fi fadailil ishrati tahira a falalan wato limamansu masu tsarki to alkasima wanda ya ce to ga wani ga wata nakiya da suka rubuta wa kansu Kala abu abdullahi shi wannan abu abdullahi din fi man yaqulu bi hadha tafsiri wanda yake suke cewa shi ya faɗi wannan tafsiri sai ya ce man kala hada, fa huwa mushrikun billahi Salasan. yace duk wanda ya fassara wannan ayoyin tauhidi da sayyidina ali na shirka nan da su sahabai wanda ya iri wannan fassaran fa huwa mushrikun billah ya zamanto mushriki ga Allah salafan sau uku yace ana ila Allahi minhu bari'un ni kuma na barranta da duk wanda ya danganta wannan fassaran a gare ni na barranta na barranta na barranta sau nawa sau uku bala Allahu bi zalika nafsahu Allah ne yake nufin wannan ayar Allah yake nufin kansa da kansa a ilahun ma Allah akwai wani Allah tare da wannan Allah ni yanda na san fassaranta kenan Allah ne yake tambaya akwai wani Allah tare da ni Allah akwai wani Allah tare da ni wanda ya muku kaza ya halitta muku sammai da kasai ya sauko muku da ruwa ya fito muku da tsirrai ya halitta ku ya baku gani da ji da zuciya akwai wani Allah da ya muku wannan gatan in ba ni Allah ba yace ni yanda na san fakkaran take kenan har abada na barranta na barranta na barranta ga wanda ya danganta wannan fassara cewa ni na yi shi cewa sayyidina Ali ake nufi wanda ya wannan fassara mushiriki ne mushiriki ne mushiriki ne sau uku ya maimaita shi wanda aka ce shi mai tafsirin ne aka samo wancan tafsirin daga tafsirinsa ga shi nan ka duba basairu darajat basairu darajat su suka faɗa da kansu su suka kawo wannan tafsirin shi ga yanda Hussein ya faɗa ba da wancan fassara ba Allah wanda ya rufa mana asiri saboda haka a takaicin takaicewa in ka ji sun yi magana kan tauhidi ne tauhidi a wajenmu kadaita Allah su kuma kadaita Ali in ka ji sun yi magana a kan shirka mai ce shirka a wajenmu Hada Allah da wani su kuma shirka a wajensu ka ɗauko wani shugaba ko wani mutumin da baya cikin jerin gwanon limamansu goma sha biyu din nan ka cusa shi a ciki ko ka nuna wani yana sama da Ali ko yana daidai da Ali wannan shine shirka a wajensu. tauhidi kuma ka kadaita sayyidina ali bayan ya mutu ka kadaita shugabanci ka takaita shi cikin waɗannan limaman goma sha biyu so a wajen su shi da menene shine tauhidi in nutshell kenan ina fata an gane wannan shi ne mu je tambaya ta talatin da uku me take cewa ma aslu qabulil a'mali fi i'tiqad shuyukh shi'a menene asalin karban ayyukan bawa a wajen Allah a asalin aƙidan shi'a mu a wajenmu abubuwa na asali da suke sa a karɓi ayyukanka na ibada a wajen Allah shine na farko al-ikhlas ka yi su don wa ba don riya ba na biyu al-mutaba'a ka yi su yanda annabi ya yi su waɗannan su ne sharta ƙabulil amal sharta ƙabuli al'amal su ne sharuɗan da sai ka yi su ka zai ka duk yadda ka bauta wa Allah da wata ibada ko min kyauta in annabi bai taɓa yin ta ba ka yi aikin banza fa huwa raddun man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun duk wanda ya wani aiki da sunan ibada don samun lada amma ba yadda muka yi abu ka yi shi ba in ji annabi an yi rejectin an mayar maka ba za a karɓa maka ba ko kuma kai aikin yadda annabi ya yi shi amma a zuciyarka kayi ne don riya ka burge jama'a shine Allah ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ada wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya gobe kiyama a karba masa ayyukansa to idan ya tashi yin ibadansa ya cire duk wani wanda ba Allah ba a zuciyar shi ya nufi Allah da ne da wannan ibadar domin Allah shi yake ka yi shi ya halicce ka don ka bauta mai shi ne mai biyan ka ya baka lada shi ne ya tanada maka aljanna shi ne ya da azaba idan ba kai ba to don me za ka bar wannan Allah ka yi ibadar don wani mutumin ba shi ya halicce ka ba ba shi yake ka yi ibadar ba ba zai iya baka lada akan ibadar ba sannan ba zai iya azabtar da kai ba don me yasa za ka ɓata rayuwanka gaba ɗaya kana abuwai don ɗan adam ya ganka ya ganka ya baka ne kawai a ce kaiwa ne akwai ibada shi kenan to mu mun san aqidanmu na ahlus sunna shine duk ibadan da za ta sai kayan da manzo Allah ya yi ta sallallahu mutaba'a ka bi diddigi ka gaya annabi ya ta ka yi ta a haka sannan in ka samu wannan in ka tashinta in ta ka yi ta domin Allah wa ma umiru illa liya abudullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika ad-din al-qayyim ko ba haka ba su kuma kaga imani da Allah da yadda da Allah da bin manzon Allah waɗannan in suka samu to da su ne Allah zai rika karɓan ayyukan ka na ne na ibada su kuma a wajen shi'a fa me za ka yi a wajensu wanda da shi ne Allah zai kalla ya karɓi ibadanka da ayyukanka jawab amsa al'imanu bi imamati a immatihi kawai ka yi imani da shugabancin waɗannan limaman su goma sha biyu in kai imani da jagorancinsu shi kenan ayyukanka daram-daram suke karɓaɓɓu ne a wajen Allah babu kokonto ina fata an gane ko kawai shi kenan ka cika sharuɗan karɓan aiki sallanka ba za ta karɓu ba fa a wajensu sai ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu azumin da kake banza ne sai ka yi imani da waɗannan limaman hajjinka banza ne sai ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu zakkarka haka duk wani abin da zai sa ka yi shi don ka samu lada a wajen Allah ya karɓo to idan ba ka yi imani da waɗannan limaman goma sha biyu ba wahala kawai kake sha gara ka bari a aƙidan suwa shi'a al'imamiyya al'ismai a ka duba wannan a footnote na uku can biharul anwar wato littafina na shafi da da kuma ɗari da sittin da shida babu har wani babi suka sa bai suna annahu la tuqbalu amal ba a taɓa karɓan ayyukan bawa illa ya ci sai ya yi imani da shugabancin limamansu ina fata an gane ko yanzu mu a wajen mu'ahadu suna in kafiri bai musulunta ba yayi sallah za ta karbu me yasa me ya matsayin shi a wajen mu kafiri ne shi yasa ba za ta karbu ba to haka shi ma dan shi'a yanzu kai da baka yi imani da limaman su goma sha biyu ba kai kafiri ne wanda ba a karba sallah ina fata an gane ku mala yace kai kaburat kalimatan takhruju min afwahi ka wannan kalman da ta fito daga bakin waɗannan limaman nasu wato zunubi zunubinta ya girmama in ya ƙununa illa kaziban ba abinda suka furta in ba ƙarya ba maƙaryata ne sai da ya ƙaryata su yace iftarau sun ƙirƙiro cewa mallam lam yuqirra bi wilayati amiril mu'minina duk wanda bai yadda da shugabancin amirul mu'minina waye sayyidina ali duk wanda bai yadda da kyau shine da first khalifa bayan mutuwar annabi to batala amaluhu batala duk ayyukanka da kake na ibada sun rugurguje sun lalace sai ka yadda ba abubakar bane first ba umar bane eh, second ba usman bane third shi sayidina aliyu shine first kuma waɗancan ba a ma san da su ba a tarihi to nan ne in kai imani da wannan ka karyata abinda annabi ya tabbatar kenan ko ka karyata abinda alkur'ani ya tabbatar to nan ne za ka samu shiga a wajen malaman shi'a a karfi ayyukanka amma in ka riƙe na wanda Allah ya tabbatar da wanda manzo Allah sallallahu ya tabbatar ka bar nasu ɗin nan ne ka yi asarar duniya da lahira a wajensu kar ku manta sun ce su ne kofa ko su ne hanya su ne menene eh, hanya ta shiga aljanna sai ta biyo ta hannunsu koma da komai waftarau ku duba wancan almasdaru sabiq biharul anwar inna da tafsirin ummi na suratu ibrahim da tafsirin nuri sakalaini shi ma duk za ka samu wannan waftarau suka sake kirkiran wata ƙaryar kuma ta sana'ansu ne suka ce inna allaha azza wa jalla wai lallai hakika Allah mai girma da buwaya ba aliyan ya kafa sayidina ali ne ya zamanto alaman ya zamanto shi ne sign wata alaman da take tsakanin bayan Allah da shi Allah ɗin wato duk wanda kawai ya bi sayidina ali kawai to ya samu shiga a wajen Allah to dina ali wata alama ce ta musamman da Allah ya kafa ta duk wanda ya gan shi ya san masa kawai in ka ta san masa ka rungume shi to ka samu yarda da karbuwa a wajen Allah to sayyidina ali shine kenan intermediary wanda yake shine tsani tsakanin dukkan halittun Allah da shi Allah mahalicci faman arafahu duk wanda ya san sayyidina ali ya rike shi ya yi imani da shi ya yadda da shi kana mu'minan wannan shi ne mumini cikakke yadda da shi fa tare da sharaɗin menene ka yi abubakar da umar da usman fas ina fata an gane ko in ka kore waɗancan ka tabbatar da wannan to kana mu'minan ka zamanto cikakken mumini wa man ankarahu wanda ki cewa ba sayidina ali bane first abubakar sai umar sai usman ne wanda yadda akwai waɗansu da suka rigaye shi kana kafiran ya zama zamanto cikakken kafiri a wajensu wa man jahilahu wanda ya jahilci matsayin sayidina ali kana dallan ya kasance ɓatacce wa man nasaba ma'ahu shay'an duk wanda ya haɗa sayyidina ali da wani a wajen daraja bai fifita sayyidina ali sama da shi ba to kana mushrikan ya kasance cikakken mushriki wa man ja'a bi walayatihi wanda ya rike shugabancin sayyidina ali ya yadda da shi yayi imani da shi da kanal jannata kawai aljanna kai tsaye ina fata an gane ko ku duba usulul kafi wancan littafin kafi din nan dai da aka zare da aka karo me littattafai ashirin sama da akan talatin da shi mawallafin kuma wanda aka tura ma karamin yaron na ɗan shekara biyar ko da yake rami ba a san waye ba wanda usman Ibnu wane ne a sa'id al'amiri ko al'umar ya fito ya ce shi ya ga wannan yaron ya ba shi kafo to da aka wallafa littafi aka tura mai ya karanta ce hada kafin da shi akina na littafin ya isi shi amma in ji littafin yadda aka yi takwandon aka zazzare wani abu aka karo wani abu to a wannan littafin ne suka tabbatar da wannan usulul kafin na Oho. ya ne eh, a wani ran a sani ba yanzu misali ai Allah ya ɓoye mahaji ko annabi ya faɗa a hadisai zuwan mahaji yana daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama domin alamun tashin kiyama akwai wani a sheikh alwabili ya tara alamun tashin kiyama sun kai akwai major eh, minor ones din kanana kanana kananan akwai kuma major ones manya-manya ƙanana ƙananan waɗansu sun faru sun zamanin annabi domin zuwan annabin shi karan kansa ma alama ce ta tashin kiyama da ne ce zuwa na alama ce an aiko ni ne ni da alkiyama muna ne muna rige-rige tserewa zai fara zuwa duniya da na riga alkiyama isowa zuwan shi kawai alama ce ta tashin alkiyama ya ce alkiyama tana dab da zuwa kamar yadda rana take jaɗin nan bayan la'asar za ta faɗi ko to yake haka alkiyama ta rage aka aiko ne kawai in wa ɗan ciki ta wannan ɗan lokaci kawai shi ne muke gani fa mun daɗe amma kamar rana ta ja ne ta faɗi in ji annabi sallallahu sannan idan aka ce maka ko kai ne a olympic an yi tsere faruk na the first one da Allah ana samun tazara tsakanin shi da na biyu ina na biyu yana zuwa ba zai wuce seconds ba ko ba haka ba da na farko yana zuwa ba zai wuce yan sakon ba haka ga na biyun ma shi ma ya biya wani sa'i ma haka layin kan za a yi la'akari kafa wannan ya fara shiga ne ma kawai to irin dan wannan tazaran ne fa ya rage alkiyama aka aiko annabi shi yasa muke gani mu ko mun ce gani akwai saura kawai mu san to zuwan annabi ma kawai alama ne ta alfiyama bude rumawa da konkarin rom da farisa shi ma annabi yace alamu ne na tashin kiyama ko ba haka ba duka sannan shaye-shayen giya cin amana yaɗuwan zinace-zinace liwaɗi ga sunan cin riba ƙariya ha'inci duka wannan sun faru waɗansu suna kan faruwa ga sunan a mai da zina ya zamanto halal a mai da haram ya zamanto ne halal duk sun faru sai annabi to sun kai hamsin da wani abu alamu yadda ya kawo su to amma waɗannan goma su ne annabi ya ce idan ɗaya ya bayyana kawai to kamar tarbiyya tsinke ne ka rike tarbiyya ta tsinke in kwaya ɗaya ya zuro ya faɗi za ka ji na biyu matar haka ne kawai ba za a samu wani tazara ba idan ɗaya ya faru ya bayyana cikin goma na sauran za su biyo ne kawai fitar rana daga mafaɗanta wani irin hayaƙi da zai lullube duniya zuwan annabi isa ai annabi isa ai allah nuna mana ya ɗaga shi yana ina yana sama ya ɓoye shi yana nan da ransa ai da haka nan ma mahaji annabi ya faɗa mana yana nan allah ya ɓoye shi sai alamun tashin ƙyallo shi ne zai zai fafata da dujal dujal ya zai ɓadda mutane shi kuma yanzu a matsayin mahaji mai shiryarwa ya da mutane hanya to Allah akwai wata dabba da za ta fito ko ta wanda ake ta tago annabi salihu amma ba a faɗa ba aka ce dabbatan wata dabba za ta tsago ƙasa ta fito to kaga annabi isa Allah ce barrafa ahullahu ilaihi su kuma sai suka ce mahadin da ake suna su din suna su fa sunan shi Muhammad bin Abdullahi annabi ya ce sunana da sunan mahadin ɗaya ne kuma asalin mahadi na ƙarshe daga tsatsona ne zai fito dan na ne sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ce suna kama da juna to ina yake annabi bai ce ba amma su nasu mahadin sai suka ce shi a ina yake a wani kogo wani kogo ka bar shi a haka ba a tambaya ba a tambaya kawai ba a tambaya don aka ce an ɓoye shi an ɓoye to wannan shi ne kogon da ba a sani ba kuma shi nasun bai bayyana ba har yau ko da yake wani ya bayyana in kun ga a whatsapp ko da wani alkebba ce shi ne mahadin da ake kira shi ne ni ba ku ga wannan abu ba ne ba ku gan shi ba wani mai alkebba fara ya fito ina jin ko nan kano ne ko a nijar ne dan nijar ne yake ni ana mai fifita fa ni ne mahadin da ake cewa yana ni ne ba wani ba ne ni ne mahadin shi ma ya fito ina fata an gane to mahadi na ƙarshe to hai ya fito ya yaƙi dujal sai a nemo dujal kuma a haɗa shi da shi to shuru kace kake gani shi ina fata an gane ko haka annabi yake alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in a lokuta daban-daban da kowa yake claiming shi shine annabin ƙarshen zamanin za mu gansu yanzu ai an fara da cewa yar annabi ko an ga ‘yar annabi yauwa da an fara da sharifai jikokin kawai ake kira su jinin annabi ko Ta wasu kuma wasa da wuta ne da su annabi kullum yakan kafa goshi ya nemi tsari daga wutan jahannama Allah mai ne auzu ka bin azabil kabri min azabi jahannama min fitnati mahya wal mamati min fitnatil masih dajjal Allahumma kini azabaka ya kullum eh rabbana la eh, atina fi waqina azabar kullum addu'an manzon Allah amma su kuma jinin nashi bakaken nan da suka zo su kuma shiga wuta ne alamar cewa su shari su kuma na jinin annabi sai a hura wuta su shiga kawai dan wuta ka shiga wuta ka fito shi kenan ka zama to jinin annabi ai mu ganka ka fi tsoron wutan ne shi ne ina fa kuma shekul islam ibnu taymiya yace ƙarya suke ko wani abin da ake shafawa a shafa ya ce ku ce musu a tafasa ruwa a drum a shiga a yi iyo tunda su sun kware a shiga wuta irin balbalbal mai ci na wajen nan a tafasa ruwa a drum a ce ya nitse ya fito ni ta ne yake duk wani man kwaɗi ne akwai wani mai da in ka shafa ya ka shiga ba ga yan sun suna yi shi ba ko ba haka ba yan sun suna yi ka ga an sun shafa abin an haɗa musu ta kaga mutum yana ihuwa yana kuka yana konewa duk irin wannan abin responsible su ɗauko su su Allah banji da ya rufa mana asiri yanzu ku duba fa irin wannan mutumin ya fito ya sha kamu da safe ma malam ya fito ya gyatsa ya ce ne mahafi amma mu duba irin mabiyansa har fifita ake masa ina ga in dujal ya fito ya ce shi ya ce ruwa ya sauka ma ya sauka ya ce gonaki su fito da tsirrai suka fito da shi ina fata an gane ya bugi na kamar ya tashi don Allah wannan da ba su yi wani abu na mu'ujiza ba kalli mabiyansu kalli mabiyansu har fifita su ake har da yan agaji a bayan shi ba abin da mai yanzu kalli yadda yake da mabiya ballantana wancan da zai zo ya ce sama ta zubar da ruwa ai mabiya mabiyan shi ai suna da ban mamaki shi sa manzo Allah kullum a ƙarshen tahiya yake cewa mu rika neman tsari daga abubuwa hudu fitinan dujal wallahi sai imanin waɗansu da kake ganin mumunan ne sai ya girgiza wallahi sai kai mamaki kullum yace kace Allahumma inni a'udhu min azabil qabr ko wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahaya fitinan rayuwa ta yau da gobe fitinar rayuwa ta yau da gobe ka roƙi Allah kare ka da ita waɗansu hamsakai da kake ganin ɗan shi'an nan da ba sa shi'an fa amma fitinar rayuwa ta yau da gobe ta mai da su shi'a fitinar rayuwa ta yau da gobe ta mai da wani ɗan fashi yau fitinar rayuwa ta mai da wani yau ɗan liwaɗi ya je a yi liwaɗi da shi a biya shi fitinar rayuwa ya mai da wata yau ƴar maɗigo Fitilan rayuwa ya mai waɗansu kidnappers kullum aikinsu kenan Fitinan rayuwa ya mai da waɗansu matasa musulmai sun imani da yake sun fitinu da rayuwar sun gamsu cewa jihadi a wajensu a ba su bom su sa a lokacin da ake sallah kuma idan aka kama shi ana azabtar da shi kana ce la illallah yana la illallah ka duba fitina in jihadin dai ai an san da musulmi ne da kafiri to amma suna sun fitinar rayuwa yau har kwakwalwan an juya ta an nuna musu dasa bom cikin masallaci yayin da ake sallah shine jihadi dasa bom a cikin kasuwa lokacin da aka haɗu shine jihadi a tarwatse a ga jini dasa bom a lokacin da ake tasha za a shiga mota shine jihadi ba fitilar rayuwa ba ne don Allah idan mutum ya san a rayuwar shi zai fitini ya zaman to irin wannan ba gara ya roki Allah ya dauran ba to shi Allah annabi ce rayuwa fitinar rayuwa sai ta canja ta kwata kwata sai wa min fitnatil masihi ad-dajjal da fitinan almasihu dajjal manzo Allah ce wallahi duk wata fitina da wai dan adam yake gani ya ganta a duniya yake ƙarya ne ta kai fitinan fitowar dujal ba yace mata a gida kana jan mata fa kana ni kan sake ni zan je gun malam ke, ni kan sake ni ka kana jan su suna jan ka kanku ka zani kanwarka yanzu wata ba ka fi karfin ku a gida ba tana zuwa club ya kai da ita da yayunta da iyayenta yanzu ta zaman toki ga lalliya ta sa jin sajin club ya kuka iya da ita eh ita ma ta ta zaka ta bar gida in kai wasa ka kai ka kotu za mu waɗansu ba su kai mujirmai sun tsaya mata sun mara mata baya sun ce za su biya mata to ballantana kannanka in dujal ya fito ka ga kannan mutum ƴaƴan mutum kawai kana ce musu a'a ga ka farafa da annabi yake a goshi su ce ba kafin bane baba baka iya lara ba kafin bane ina fata yanzu yanzu ake gyara halal ko haram a da ita halal a gyara criminal luta macuci maki amana a da shi mutum a ce sai yi sai yi karyansu karyansu kuma a dake ka a kai a ce bakin ciki ne kalau kake bakin ciki ake maka to haka dujan bin ma ga kafara fa annabi yake za ku ga kafara za ku ga idan shi daya duka sai a samu waɗansu da za su fito su ce karya a ce masa sharri ne bakin ciki ne don kada ku samu alheri haka za ka tara haka za ka tara in ka ga wani yana gaba da kai kana da gaskiya in ka ga ba a son ka a ma'aikata kana da riƙon amana in ba a son ka a shugabanci ko a gwamna ba za ka bar a ci haram ba ne kawai laifinka kenan kawai kar ka yi ma wani abu kawai sai dai Allah ya ma irin na Buhari wa yamkuruna wa yamkuru kawai Allah khairul makirin sun yi amma Allah ya gama nashi kawai an gama an gama haka za ka ta dala da ana watsar da su a kwashe a gudu a jegun tsintsiyan kwakwa ka ce ba Allah wannan kai ka taba ganin irin ma wannan rayuwar da ana tura ma dala ka ce tsintsiyan kwakwa nake me za ka kama ɗan kwakwa in ba yin Allah ba idza arada amran an yaqula lahu kun fayakun ne kawai idan ya nufi abu zai kasance zai ce masa kai annabi mai Allah ya ce masa da duk abin da ke duniyan nan ka ciro ya Muhammad da dukiya kana raba wa sahabansa don ka samu haɗin kansu su mara maka baya annabi ya ce ba za ka iya ba amma ni Allah ne na haɗa maka su har za a harbo kibiya ka ga sahabi ya kare annabi ya bude kirji ta huda shi ya ce Allahu akbar eh, duk wata musifa da a taba annabi gara a taba a harbo a harbo mashi ka ga mutum ya kare ta da ka ta masa nan don annabi ya yi surviving Allah ce irin wannan in ba ni Allah ba duk abin da ke duniyar nan da in ka ba mutane su maka ba za su yi ba amma walakin Allah Allah fa na. ni Allah ni na haɗa maka kansu ni na haɗa maka kansu to haka al'amarin Allah idan ya nufi yin abu ka bari kawai yanzu kamar na adamawa din nan da ya faru ita wannan mama taraba ne abin da yake eh taraba kai a na ce adama abin dowa ne ana ka ga misali yanzu na ga yan uwa suna sun fito a whatsapp ina kallon su a su social media me hukuncin mace ta yi shugabanci haramu ne annabi ya ce kaza menene eh wanda ya murna ya zama munafiki wani mana abin ana karaddi wa juna eh mun san kwata kwata inda musuluncin ake mace ma ba za ta ma ko ba yanda ba ta limanci ko ba haka ba ba za ta ma matso ba ba za a ma ba ta ba sannan na biyu shugabancin da ake yanzu ai shi karan kanshi har mazan da ake zaɓa ɗin ma ai ba a kan tsarin ma turban musulunci ba domin in yan mutane suka ce yan liwaɗi shine majority ya zama to kawai shugaba a wajen su tunda suka ce majority ne suke zaɓa ba masu hankali ba ne za su zaɓan musu shugaba sannan kuma idan muka duba ita ma ɗin in muka natsu wata aya ce ta Allah da yake so ya nuna kafirai kiristoci domin sun rantse da Allah ba musulmi ba zai ne ba ba zai mulki saraba ba sun rantse da Allah ni akwai kasu akwai waƙoƙi ma da suka yi da yawa ni ina da su su suke cewa kafurai da arna sun ce sai sun mulki taraba ƙaryansu ba zai ma taɓa yiwa ba ne kawai kafurai da arna su ne kenan ko kirista muna cikin damuwa wai za a kwace taraba sam sam taraba ba za ta kwasu ba su yi agreement da yesu almasihu sun yarjejeniya da shi kar musulmi ya mulki wajen ta yanzu mu bari ba wai mu bane yanzu mu tsaya musulmi ne mace ya dace a'a Allah yana so ya nuna musu musul a musul zai turo shine mai bada mulki? a musulmi ma mace zai turo musu ai yanzu kansu ne Allah ya danna ba wai musulmi bane Allah ya turo musu a'a yana so ya nuna musu musulmin da suka ce aka kauma yanzu ma Allah zai turo musu mamaci. ina fata an gani ai su yanzu ne Allah yake so ya nuna wa aya mu yanzu mu tsaya wai ka wai musulman ne ya dace kai bai dace ai duk ba namu bane wannan Allah yana so ya nuna musu ba sun rena musulmi ba eh to mace ma za a turo musu a mace ma wanda ma wido ya nuna musu in zai zamanto musu wa'azi su daina katsalandar shi ne ai wannan yakin ba namu ba ne yanzu tsakanin allan da suka nuna ƙarya ne musulmi ya ai yanzu da mahalicci suke ba da musulmi ba ne no ba da musulmi ba ne sai mu jira musu ido kawai da makamantansu allah ya nuna musu ce ba su kai komai ba mace ita ne mata mulke su in duk tsaurin kansu da mulkin su da jin su su waɗansu ne din da makamantansu Allah ya ji cikin nasu wataƙila wannan ya zama to musu natsuwa shin ai ba namu bane Allah ne karbi fada tsakanin su ne da su da suka nuna ce shi Allah ba zai iya ba haka kamata musu ne ya rika ma bata abin nan din shi to Allah ubangiji ya sa mu dace eh wato, ina jin mun zo abin nan ko na za mu tashi waftarau na uku kenan ko mun ji a can dai da kanan janna ko kenan za mu tsaya gaba ke mai kyau a nan na fata an gane